sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa mansara ala nahajihi wa min walihi ila middin wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna kara godiya Allah suwan ta'ala da ya kara ba mu dama don ci gaba da wannan program namu mai albarka insha Allah ta'ala kan maudu'i da yake da matukan mahimmanci hanyar hanyoyin samun albarka ainihin wato a rayuwa dalilu ka ila sa'adati fil hayati duniya wal akhira wanda wannan yake nuna mana hoton rayuwa wadda take cike da albarka wanda kuma insha Allahu ta'ala a baya muna magana akan wasu hanyoyi da mutum zai bi wanda suke da alaka da tsayuwa akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda yin hakan shi zai sa mutum ya samu rayuwa mai albarka a duniya wanda kuma hakan zai gadar masa da rayuwa mai albarka ran da ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dan adam bai taba cin nasara a cikin rayuwarsa rayuwan ta zama tana da albarka rayuwan ta zama rayuwa mai kyau har sai ya tsayu akan biyayya wa Allah subhanahu wataala har sai ya tsayu akan hidima wa abin da Allah subhanahu wataala yake so a yi wa hidima ya watsar da dukkan abin da ba shi da alaka da hakan yan uwa mu gane cewa tunda Allah subhanahu ta'ala ya halice mu da wani dalili na mu bautata masa wanda wannan bauta yana da faɗi kamar da muka yi bayani a baya to dole ne zama bawa ya tsaye akan wannan hanya ta bautan da yin duk abin da Allah subhanahu ta'ala yake so wannan zai sanya ya samu rayuwa mai kyau a duniya cikin walwala da jin daɗi sannan kuma ranar da ya koma zuwa ga Allah ya ƙara more wata rayuwa wadda take ita ma ta jin daɗi ainihin wato mai albarka in a duniya ya samu rayuwa mai kyau kwanciyar kabari rayuwa mai kyau ranar da zai koma zuwa ga allah gaba ɗaya a yi tashin alkiyama nan ma ya samu rayuwa mai kyau wanda ita ce gidan aljanna wannan kuma shine babban buri ga dukkan wani bawa na allah subhanahu wataala mai imani wanda kuma yake fatan albarka a wajen allah subhanahu wataala shi yasa ɗaya daga cikin malamai magabata a shek imamu ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa alfawa'id ya kawo wata magana mun sani cewa littafin wanda take kunshe da maganganu masu tsada matuka to daga cikin irin maganganun da wannan malami ya kawo a cikin wannan littafin. akwai inda yake cewa idha asbaha abdu wa amsa wa laysa hammuhu illa Allah illa Allah wahdahu tahammala hawa ija hawaijahu kullaha yake cewa idha asbaha abdu ma'ana idan bawa ya wayi gari idan bawa ya wayi gari wa amsa sannan kuma ya yi yammaci wato bawa ya zama cewa ya wayi gari sannan kuma ya yi yammaci walaisa hammuhu illallah wato bai da wani abin da yake himma a zuciyarsa bai da wani abin da ya sa a gaba illallah wahdahu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ma'ana ya zama abin da ya sa a gabansa daga wayewan garinsa ko yammacinsa shine bin dokokin Allah subhanahu wata'ala tsayuwa akan hanyar Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba to duk bawan ya wayi gari yammaci da irin wannan tunani tahammala Allah subhanahu wata'ala hawaijahu kullaha Allah subhanahu wata'ala zai dauki nauyin bukatunsa gaba daya mana duk wata bukata da yake da ita Allah subhanahu wata'ala zai dauki nauyinsa ma'ana allah ya zama kafili zai biya masa ainihin wato wannan bukatu ba abin da zai nema a wajen allah subhanahu ya zama cewa bai samu ainihin wato wannan abin ba amma faɗa sharaɗi ya zama ya wayi gari ya yi yammaci ya zama ce ma hammuhu gaba ɗaya allah subhanahu ta'ala wahda babu wani abu koma bayan haka to in ya samu wannan imamu ibn qayyim yake cewa tahammalallahu subhanahu hawaijahu kullaha Allah subhanahu ta'ala zai ɗauki nauyin bukatunsa gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala zai kura masa da su wa hamala anhu kullama ahammahu sannan kuma Allah subhanahu ta'ala zai ɗauke masa dukkan wani abin da yake damunsa mana dukkan wata damuwa da ya zama cewa yana da ita Allah subhanahu ta'ala zai ɗauke masa ita ya zama cewa ainihin wato babu ita me yasa kawai ya wayi gari ya yammaci bai da wani hammi sai dai Allah subhanahu wataala shi kadai to Allah subhanahu wataala zai dauke masa bukatunsa gaba daya sannan kuma Allah subhanahu wataala zai dauke masa dukkan wata abinda ainihin wato take damunsa wa farraga qalbahu li muhabbatihi sannan Allah subhanahu wataala zai wanzar da zuciyarsa zai bude zuciyarsa zai wanke masa zuciyarsa ya zama babu wani abu a cikin wannan zuciyan illa mahabbatuhu sai son Allah subhanahu wataala shine yake ainihin wato cewa wa farraga kalbuhu li muhabbatihi ma'ana zai mai da zuciyarsa zama faragar ta gaba daya zuwa ga ainihin wato son Allah ne subhanahu wataala wannan kuma shine mafi gayan abinda bawa yake bukata cikin rayuwarsa zai samu wannan kauna ainihin wato soyayya son Allah subhanahu wataala a zuciyarsa sannan Allah subhanahu wataala zai farraga ainihin wato harshen sama wa lisanahu li zikrihi Allah subhanahu wataala zai ba da dama wa harshensa li dhikrihi don ambaton Allah subhanahu wataala ya zama bai da wani abu sai ambaton Allah subhanahu wataala akan harshensa ba wani abin da yake ambato in ba Allah ba kuma mun sani Allah subhanahu wataala ga mana cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ma'ana da ambaton Allah ne ake samun natsuwa to ba wanda ya wayi gari ya zama cewa hamminsa shine Allah subhanahu wataala shi kadai Allah subhanahu wataala ya dauke masa nauyin bukatunsa Allah ya dauke masa abin da yake na damuwarsa Allah ya buɗa masa zuciyarsa don ga son Allah subhanahu wata'ala sannan Allah subhanahu wata'ala ya sauwaƙa masa harshensa zuwa ga ambaton Allah subhanahu wata'ala ya zama cewa za ga koyaushe yana ambaton Allah bai da wani abu in ba ambaton Allah subhanahu wata'ala ba wa hahu li ta'atihi sannan Allah subhanahu wata'ala zai sauwaƙe masa gabansa gaba ɗaya lita'atihi zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wataala sai zama dukkan wata gaba da take jikinsa ba zai gabatar da ita a kan wani abin da bai dace ba sai dai biyayya ga Allah subhanahu ta'ala amma fakar a manta farkon maganan ya wayi gari ya yi yammaci cewa bai da wani hammi sai Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai to wanda ya zama yana da wannan ma'ana a kan hanyar da Allah subhanahu ta'ala yake so dokokin Allah kula da yin abin da Allah ya yarda da shi to shine fa zai samu wannan wa jawarihahu li ta'atihi ma'ana gabansa gaba ɗaya su zama ya sun saukaka a gare shi wajen yin biyayya ga Allah subhanahu wataala babu abin da zai ji yana gagaransa sallah da zai yi a jami'i ko na nafila ba zai zama yana gagararsa ba dukkan wani abin da zai gudanar karatun qur'ani sauran dukkan wani abu na da'a zai zama cewa babu wani abin da zai gagare shi ma'ana Allah zai sauƙaƙe masa saboda kasancewa ya wayi gari bai da wani hammi sai Allah subhanahu wataala ainihin wato kaɗai amma wa in asbaha wa amsa wa duniya hammuhu amma sai mala yake cewa wa in asbaha amma idan bawa ya wayi gari wa amsa sannan ya yi yammaci wa duniya hammuhu duniya ta zama gaba ɗaya ita ce ainihin wato himmarsa ba abin da ya sa gaba sai duniya kawai ya zai ya same ta ya zai ya tara ta ba ruwan shi da abin da ya shafi Allah ba ruwan shi da tsayuwa kan dokokin Allah duniyar kawai ita ce ainihin wato a gabansa ya tsayu kawai ita yake gani ba wani abin da ainihin wato yake gani in ba wannan duniya ba to hammalahu Allahu humumaha wa gumumaha wa inkadaha Allah subhanahu ta'ala sai ya daura masa ainihin wato damuwar duniyan ta dame shi ainihin wato rikicin duniya ta masa yawa duk abubuwa da yake ainihin wato na tashin hankali na duniya sai Allah subhanahu ta'ala ya daura masa sai zama bai da natsuwa saboda duniyar kawai ya sa a gaba sai Allah subhanahu ta'ala ya bar shi da ita wa wakalahu ila nafsihi Allah ya jingina al'amarinsa zuwa ga kansa ma'ana Allah ya rabu da shi kenan a jingina al'amarinsa zuwa ga ainihin wato kansa fa shagala qalbuhu an muhabbatihi sai zama ya shagaltar da zuciyarsa wato sai ya shagaltar da zuciyarsa daga ambaton Allah mana zuciyar ba za ta zama ainihin wato tana tana kaunar Allah ko ainihin wato an muhabbati sai a shagaltar da zuciyan daga kaunar Allah subhanahu wataala bi muhabbatil khalqi ta koma ainihin wato halittu sune abun sonta wanda ya kyautata mata tana son shi wanda ya munanta mata ba ta son shi sai ya zama gaba ɗaya ba Allah bane a gabanta duniyar kawai ita take gani don haka sai a ɗauke ƙaunar Allah a zuciyar sai zuciyar ta koma kaunan ainihin wato mutane walisanuhu an zikirihi bi zikirihim sai Allah kuma ya ɗauki harshensa daga ambaton Allah ya zuwa ga ambaton 'yan duniya babu abin da zai yi kullum daga ambaton duniya da 'yan duniya hiransa kenan duniya da abin da ya shafi duniya amma abin da ya shafi lahira abin da ya shafi Allah wannan ainihin wato bai sanya ta a gabansa ba me yasa saboda ya sanya duniya ita ce kawai ainihin wato hamminsa ita ce ainihin wato bukatarsa wa hahu an ta'atihi bi khidmatihim wa ashgalihim sai a ɗauke gabansa daga in biyayya ga Allah subhanahu wataala ta koma tana hidima ma wayannan ainihin wato halittun da kulawa da abin da ya zama ainihin wato suka shagala a kai fa huwa yakdahu ka kadihil wahshi fi hidmati gairihi sai ka ga ainihin wato yana ainihin wato gudanar da abubuwa yana gudana wato cikin wato cikin eh, cikin ɗimuwa kaman ainihin wato dimuwa ainihin wato irin na dabbobi wajen hidima wa ainihin wato wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala wajen hidiman irin wa'annan mutanen saboda tunaninsa ya za ya tara duniya ya za ya samu duniya kuma duniyan ita ce hamminsa don kenan kaga bambanci tsakanin wanda ya zama Allah subhanahu ta'ala shine hamminsa da wanda kuma ya zama ainihin wato duniya ita ce ainihin wato hamminsa sai mala yake cewa kalkiri yanfahu batnahu wa yu'tharu adla'ahu fi naf'i ghairihi sai malam ya buga wata misali da tashbihi ma'ana ya buga wata tashbihi sai ke ce kalkiri ai wato misalin wannan kalkiri kaman ainihin wato ziga-zigi ne yanda za a sa karfe a wuta a bashi wuta ainihin wato ya yi ja yanfahu batnuhu ma'ana yana hura ainihin wato cikinsa yana ruri ma'ana ya yi wuta wato ya ɗauɗimi wa tsaro adla'ahu sannan kuma ya fitar da abin da yake ainihin wato bayansa wato na dattin karfen duk ya fita saboda a samu ainihin karfen da ake bukata sai ce to wannan kuma fi naf'i gairihi kaga shi ya cutar da kansa da ɗimi da zafi amma fi naf'i gairihi saboda wani sai ya amfani da shi to haka wannan mutumin yake haka wannan mutumin yake sai zama kamar yana azabtar da kansa ne amma don amfanin wani bai tsaya abin da ya kamata ba bai tsaya abin da ya dace ba yana wahal da kansa don amfanin wasu shi babu wani amfanin da zai samu sai ce fa kullu man a'rada an ubudiyyatillah duk wanda ya kau da kansa ya juya baya daga ubudiyar Allah subhanahu wataala bautan Allah subhanahu wataala wa ta'atihi da yi wa Allah subhanahu ta'ala biyayya wa muhabbatihi da son Allah subhanahu ta'ala buliya bi ubudiyatil makhluqi to za a jarrabe shi da bautan ainihin wato ababen halitta sai koma bai bautata wa Allah ba ya koma yana bautan ainihin wato wasu halittu kamar da Hausa suke cewa wanda bai sharan masallaci ba zai sharan kasuwa amma dai ba zai zauna haka kawai ba ko dai bautan Allah ko kuma ainihin wato bautan mutane wa muhabbatihi wa, sai koma kenan wa buliya bi ma'budiyatil makhluqi sai a jarrabe shi ainihin wato da bautan ababen halitta wa muhabbatihi da son wa'annan ababen halittan wa khidmatihi da hidiman wa'annan ababen halitta ba tare da hidimar Allah subhanahu wata'ala ba sai malai yake cewa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man ya'ashu an dhikrir rahmani duk wanda ya rayu ya kauda kai daga ambaton Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan Allah zai kayyade wani shaidan ainihin wato a tare da shi fahuwa lahu qarinun ya zama shine ainihin wato qarininsa ya zama duk abin da zai yi yana tare da wannan ainihin wato shaidanin shaidanin shine zai zama tare da shi don haka kenan shi yake umurtarsa shi yake hana shi shi yake nuna masa yi kaza shi yake nuna masa ainihin wato bar kaza me yasa saboda ya wayi gari Allah subhanahu wataala ba shine hamminsa ba ma'ana bautan Allah ba shine a gabansa ba yin abin da Allah subhanahu wataala yake so ba shine a gabansa ba kawai abin da yasa a gaba duniyarsa ita ce a gabansa to zai kasance cikin wannan dimuwa zai kasance cikin wannan wahala zai kasance cikin irin ainihin wato wannan rayuwa wannan ba yana nuna cewa mutum ba zai nemi ainihin wato duniyarsa ba ba shi ne maganar ba amma dai mutum ya fifita abin da aka halicce shi don shi wannan neman abin rayuwa na duniya wannan wajibi ne a rayuwa saboda mutum ba zai rayu ba yana bukatan abinci yana bukatan sutura yana da iyalai yana bukatan ya ciyar da su haƙƙinsu a kansa da sauransu yana da bukatan wannan amma wayannan din suna samuwa ne gwargwadon yadda yake bin Allah subhanahu wataala gwargwadon yadda yake wa Allah subhanahu wataala biyayya wanda ya riƙe al'amarin Allah subhanahu wataala yana biyayya wa Allah ya wayi gari daga safansa zuwa yammaci daga yammacin zuwa safiya yana kula da abin da ya shafi bautan Allah akan duk abin da yake yi to Allah subhanahu ta'ala zai yassare masa hanyoyin wa'annan abubuwa gaba daya kuma zai zama yana samun sa yana samun su cikin sauƙi ba tare da ainihin wato wani wahala ba ko da ana wahala a samu shi sai Allah ya sauƙaƙe masa ainihin wato hanyar me yasa saboda yana tare da Allah subhanahu wataala kuma duk wanda yake tare da Allah subhanahu wataala wajen bin dokokin Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yana sauƙaƙe masa ainihin wato abubuwa na rayuwa da yadda yake gudanar da su da haka mu fahimci wannan shi yasa shi wannan babban malami ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala yana da wasu gwalagwalan magana wato wanda ya faɗa akan abubuwa masu yawa a kuma wato gaɓoɓi daban-daban a lokacin da yake gabatar da bayanai a cikin wasu daga cikin ainihin wato littattafansa misali akan wannan akwai inda yake cewa ishtari nafsakal yauma fa inna suqa qa'imatun wa thamanu mawjudatun والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغاب ما ليك تشوى اشتري نفسك اشتري نفسك اليوم ما أنا كسيكنك أيوم واتو كبنشكنك أيوم باسيقو ببا يذا كبنشكنك شيني وجن أيوكن الخيري كبنشكنك ما أنا سيما لكاوز مغانا ما أنا اشتري نفسك ishtari nafsaka yauma ka sai kanka a yau fa inna suka qa'imatun domin a yau ake cin kasuwar kasuwan tana nan a tsaye ana cin kasuwar don haka a ci wannan kasuwar tare da kai wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala ka san ko kasuwa daga safe take ci zuwa yamma kasuwa ta tashi don haka kar ya zama ba a ci kasuwan da kai ba sai kasuwan ta riga ta tashi sai ka zo kuma kana ciza yatsa kana cewa da kai kaza da kai kaza da kai kaza bayan lokaci ainihin wato ya ƙure don haka ishtari yau yauma ka sai kanka ka fanshi kanka a yau fa inna suka ka'imatun don kasuwar tana nan ainihin wato ana cinta rayuwarka gaba ɗaya da za ka yi a duniya shine wannan kasuwar kenan da ake ci ka yi ƙoƙari a iya wannan kwanaki da allah ya ɗiba maka na duniya ka yi abin da ya kamata fa inna suka ka'imatun wa thamanu maujuda sannan kuɗin kuma gashi a hannu kuɗin ma yana nan kuɗin shine wannan ibadu da za a yi na biyayya ga Allah subhanahu na ababen da ya kamata a yi na ibada ta'a ga Allah dukka wa'annan su ne kuɗin da aka wasamanu maujudatun kuɗin yana nan sannan walbada'i'a rahisatun sannan abin sayarwa ma yana da arha domin kana da lafiya kana da dama manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag ma'ana ni'imomi guda biyu akan yi kamunga wadda yawa daga cikin mutane ni'imomi guda biyu mutane suna sakaci a kansu har a musu dukan hanci wanne ne wa'annan ni'imomin sai manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa asihatu sihhatu wal farag manzo Allah sallallahu alaihi ce as-sihhatu lafiya Allah ya baka lafiya wal farag Allah ya baka dama kana da faragi kana da dama amma sai ka bar daman ya tsere ba kai abin da ya kamata ba don haka shine maganan malam anan kar ya zama cewa a rayuwarka gaba ɗaya Allah ya baka dama shine misalin kasuwar da ake ci ya za ka kuma fanshi kanka shine kai abin da Allah subhanahu ta'ala yake so domin asamanu maujuda kuɗin gashi a hannunka lokacin da Allah ya baka dama da Allah ya baka wal bada'i a rahisa sannan abin da za a sayar din kuma yana da arha shine ibadun da za ka yi yanzu misali sallan asubahi minti nawa za a yi a idar da shi mintuna nawa sallan azahar mintuna nawa sallan la'asar mintuna nawa sallan magriba mintuna nawa sallan isha mintuna nawa wanda za ka je ka yi tare da liman to amma za ka ga an je ana wannan ibadan wani ya zauna ana hira har a idar da sallan har ainihin wato bela asar ba har rana ta faɗi wani kuma har ma tsakar dare lokacin zai zai rama wani ma ba zai rama ba sai da asuba wani ma baya yi kwata-kwata don haka ga baza'i rahisa amma ya kasa ati ala tilka suq malai ce to ka sani zai zo ma wannan kasuwan wal baba'i zai zo ma wannan abin sayarwan yau mun wata rana la tasilu fiha ila qalilin wala kathirin ranan ba za ka iya samun kaɗan ba ballantana ma mai yawa ma'ana akwai ranar da zai zo ba ka da damar da za ka riski ainihin wato ɗan kaɗan na abin da kake bukata ko ma mai yawa na abin da kai sakaci ya tsere maka ma'ana daga zaran kasuwan an gama ta tashi an ci kasuwan an tashi gaba ɗaya komai kuɗin da kake da shi a lokacin ta ina za ka samu abin da za ka saya ba za ka samu ɗan kaɗan ba ba za ka samu mai yawa ba saboda kasuwa ya riga ya ainihin wato ya tashi to wata rana zai zo ma wannan ma'ana kana na wata rana mutuwa za ta zo maka za a yi tashin alkiyama za a maka hisabi a kan sakaci da kai ainihin wato a rayuwarka shine mala yake cewa zalika yau tagabun wannan ranar shine ranar dukan hanci ranar da za ka zo gaban Allah subhanahu ta'ala an baka dukkan dama a duniya wala ka shekara talatin a duniya wala shekara talatin da biyar arba'in hamsin sittin wala Allah ka shekaru masu yawa kana rayuwa a duniya amma baka amfani wannan rayuwar kan ya zama rayuwa mai albarka ba bai zama rayuwa da za ka yi alfahari da shirin da ka tsaya a gaban Allah ba shi yasa tun a duniya ma baka ji daɗin rayuwar ba rayuwar bata burge ka ba baka more ta ba kai ne kawai kake ga cikin sharholiya da kake yi kaman kana morar rayuwan alhalin cikin wahala kake ka dubi mai sabon Allah subhanahu wataala ka dubi wanda ya sa duniya a gabarsa za ka gane cewa yana wahala a rayuwa amma ba tare da ya gane cewa yana wahala ba ko ya san yana wahala amma da zai zama mai bautan Allah to sai ka ga wannan duk ya zama cikin sauki saboda me Allah zai inganta masa rayuwa ta zama rayuwa mai albarka ya rayu a duniya cikin wannan albarkan ya koma cikin kabarinsa cikin albarka ya tashi ranar da zai tashi cikin albarka ran da za a masa tukwici ainihin wato da gidan aljanna Allah ya sanya mu cikinsu sannan duk abin da za a yi kuma in kana buƙatar rayuwa ta zama mai albarka shine duk abin da Allah ya ɗaura maka za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi shi da kyakkyawan niyya ka inganta niyyarka a lokacin da za ka yi ka kyautata niyyanka a lokacin da za ka yi in sadaka za ka yi ka bayar kana mai kyautata niyya kana neman yardan Allah in magana za ka yi ka kyautata niyya ka yi magana mai kyau idan wani abu za ka yi ya zama ka kyautata dai ka a duk abin da za ka yi saboda kana neman yardan Allah ne subhanahu wata'ala ainihin wato cikin wannan abun kar ka yadda ka yi sakaci ainihin wato ka yi abin ba tare da neman yardan Allah ba shi yasa malam ibnu qayyim a wata magana sai yake cewa al'amalu bi ghairi ikhlasin ya ce yin aiki ba tare da ikhlasi ba mana ba tare da niyya mai kyau ba walaktida'in ba tare da kuma koyi da manzan Allah sallam ba mun sani abubuwa ne guda biyu ba sa rabuwa ikhlasun niyya wa tajridul mutaba'ati da rasulillahi sallallahu matukan muna son abin da muke ya zama yana da inganci kuma ya bamu rayuwa mai albarka a duniya to dole wa'annan abubuwa guda biyu su haɗu a cikin ayyukanmu duk irin aikin da za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi zakka za ka yi sadaka za ka yi gina masallaci za ka yi gina makaranta za ka yi wani abu za ka yi wanda zai amfani al'umma dole wa'annan abubuwa guda biyu ya zama cewa sun haɗu akan wannan aikin dole ne a samu al-ikhlas sannan kuma a samu al-mutaba'a don haka kenan al'amalu bi gairi ikhlasin duk wanda ya yi aiki ba tare da ikhlasi ba da'in sannan kuma bai yi aikin da koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba malam sai ce kal musafiri kamar matafiyi ne malam ce misalinsa wanda zai aiki ba ikhlasi ya yi aiki ba karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi akan wannan aikin ya yi ne kawai a bisa shi yanda yake gani ba manzan Allah ne tsara masa hakan ba to wanda ya aiki da irin wannan kalmu safiri kamar matafiyi ne yamla'u jirabahu ramlan wanda zai ɗauki ɗan jakansa na guzirinsa da yake sa guziri a ciki yamla'uhu ramlan sai ya cika shi ainihin wato da tsakon sai ya ɗauki jakansa na tafiya sai ya cika ta da tsakon kwani ga gashi dai ta masa nauyi saboda tsakon da ya sa a ciki amma layan fauhu ba zai amfanar da shi ba kamar mutum kenan ya yi ta aiki gashi nan ya yi aiki ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka wala Allah ya yi hajji ya yi umra ya yi kaza ya yi kaza amma gaba ɗaya ayyukan nan da ya yi ba ikhlasi a ciki bai yi don Allah ba ya yi ne don a ce yana yi sannan ba koyi da manzan Allah sallan a ciki to wannan aikin ta lalace Wai na abubuwa guda biyu dole su faru inda za ka yi aiki don Allah amma ya saba karantarwa karantarwar manzan Allah sallan wannan aikin ba za a karɓe shi ba inda za ka yi aiki ya dace da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai dai ba ikhlasi to wannan aikin shi ma ba za a karɓe shi ba dole ne ya zama akwai ikhlasi kuma ya zama ainihin wato akwai mutaba'a in ba haka ba to kamar mutum ne da yake cika jakansa da tsakon kwani kuma wannan tsakonin gata ta masa nauyi amma kuma ba za ta amfane shi ba don haka ina ga saboda ainihin wato lokaci za mu dakata a nan a majalisi na gaba insha Allah ta'ala za mu daura daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure taɓin harshe da karancin ilimi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin